assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mune wa Allah godiya da ya kara nuna mana irin wannan rana da muka dawo karatun umdatul fiqh alamat hadi imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala na littafin babban malami ya Muhammad al-Maqdisi Allah subhanahu wa ta'ala ya cikansa da rahma a yau za mu tashi a darasi na 91 a wannan rana ta goma ga watan القيدة شكرا تدبون فإن قيمة فإن فيه قيمته abin da zai bayar na fidiya shine kimar wannan tsuntsun misali mutum ya kashe tsuntsu to zai ba da kimar wannan tsuntsun nawa ne da za a sayar da wannan tsuntsun zai kama da sai biya irin wannan kudin mutum sai ya harbo alhuda-huda sai a duba alhuda-huda nawa kudinsa zai kama sai biya mutum ya harbo beni ko tsadda sai a duba nawa abin zai kama sai ya zama sai a bada irin wannan kima illal hamama banda tattabara wanda bayanin ya gabata hamuro kenan to bayanin ya gabata banda tattabara tattabara sai hukuncin sahabbai wannan duk abin da zai fara daga baya asar ne daga sahabbai ke sa aka gina hukunci a kan fi ha shatu kuma ya kashe tattabara a cikin bayan ya yi ihrami to zai ba da akuya zai ba da akuya ne dalili a kai aikin sahabbai wannan mata idan mutum ya ba da mutan kalan masu yanayin tambaye sanar da amana orchard ya sanar orchard jimina kan manzon nan ba sai nan nonon Fi fiha badana na bada wato badana badana ce taguwa cikin yanke wasu wata kuimi a cikin wannan saidul wato saidul barri za a bashi zaɓi da ana maganar abin da za a iya ba da zaɓi ne za a bashi zaɓi bai da ikirajin litini ya ba da fidiyar kwatankwacin wannan abin da ya kashe wata kuyi ko kuma kimar abin da ya kashe din nan bi bayanin da abinci fa yuqimu kullu miskinin muddan idan ya zaman to misali jimina ya kashe ta ga ta kimar wannan da aka duba da kimar taguwa nawa zai kama a jihar ila miliyan biyu ta ga wannan miliyan biyu din sai a ci da miskinai da wannan kima abin da ra'ayi ba ya zaman ya ci da miskinai guda shida ba kamar wancan a kimar kudin ya ce da miskinai da kimar wannan kudin fa yi mu mukulla miskinan muddan ko wani miskini daya ta ce da shi mudd aw yasuma an kulli yau muddin yauman ko kuma a kirga iya mujannabi nawa za a samu a kimar kudin taguwar in an sayar misali in taguwa ce in an sayar da ita miliyan ɗaya sai a ce to miliyan ɗin kwano nawa za a saya misali sa'i nawa za a saya na misali shinkafa to kowane kwano ɗaya ko sa'i ɗaya azumi ɗaya an gari ba azumi shi da baka farwanta wataƙila idan ya zama to a'a tsuntsu ya kashe wataƙila tsada ƙaramin tsuntsu wannan tsuntsun bai fiye shi dubu goma ko sai a ce to nawa ne kwanan abin da za a ce da sai aka ce kwano biyu ko wannan kwano kaga sa'i nawa ne a cikin sa'i takwas haka ne ko ba sa'i takwas ne a sa'i biyu ne mudannabi takwas mudannabi takwas saboda haka idan kwano biyu ne azumi biyu ne ba azumi shida kamar wancan ba to sai zaman miliyan ɗaya ne to wannan miliyan ɗaya ɗin za ta sai mara wataƙila buhun shinkafa ƙila ko goma ko guda ishirin bila kuma guda ishirin nan ko ne akwai kwano goma sha biyar biyar mu kirga a haka misali kaga kwano nawa kenan kwano talatin a kwano dari uku ko ba kwano dari uku kwano nawa dari uku zai azumi dari uku kawai zai nemo kuɗin ya zai biya an gane saboda dubu ɗari biyar an sai mara buhu goma misali buhu ɗari biyar buhu goma buhu goma aka raba ko da buhu goma kwano ɗari da hamsin buhu in aka haɗa wannan ɗari da hamsin ɗari da hamsin guda biyu kwano ɗari uku sai azumi ɗari uku shekara guda ke shi ne abin da ake nufi an gane abin da ake nufi shi ne malam ya ce fayyut imu kulla miskinan muddan ya ce da miskini mudu guda ɗaya au ko kuma ya suma an kulli yaumin mudda mudda yaumin muddan ko an kulli yaumin an kulli muddin yauman kowane mujallabi ɗaya ya azumi ɗaya kaga kwano ta ɗari uku ne sai azumi ɗari uku kaga rai zai nemo bashin miliyan ɗaya har ka nemo bashin miliyan ɗaya daga azumi ɗari uku ko ba je ka nemo rance kuma sai ka san yadda za ka rance amma shi ma karambanin sa da ya je farauta shi ne abin da ake gaya ba saboda tunda Allah ya ce karka yi to kar mutum yi kaso na biyu na fidiya wanda shi ma mun karanta shi a barbu sani ala tartibi wancan abu ta zaɓi ne ko kai wannan ko kai wannan ko kai wannan kana da zaɓi ko ya zamanto mutum ya ciyar ko kuma mutum ya yanka da ko mutum ya zama ce yanka dabba wannan mutum yana da zaɓi amma a nan ba ka da zaɓi alat tafiyin alat tafiyin wanda ke duba wanda ke duba alat tafiyin wani ba wannan ba ka da zaɓin ka ce ko kai wannan ko kai wannan ko kai wannan a'a sai dai ka yi wannan in ka rasa ka yi wannan in ka rasa ka yi wannan shi ne mana yake ala tartibi wa huwa hadiyu shi ne hadaya da ka bayar in kai ta tamattu'i shi abin da ya gabata a cikin darasin da ya gabata Shi ne ka yi umra a cikin watannin hajji ka yi umra a cikin watannin hajji watannin hajji kuma guda uku ne kamar yadda ya gabata ko yawwa ne aka ce mutum shawwal zulqaida zulhijja to mutum ya je azumi ya je umra a shawwal ya dawo gida sannan ya koma zai yi aikin hajji ifradi wannan hajjin nasa ba ifradi bane sunansa tamattu inda ya riga ya yi umra a cikin watan watannin hajji ya dawo gida ko bai dawo gida babu bambanci matukar ya yi umra a cikin watannin aikin hajji wannan hajjin nasa sunan su mace yalzamuhu shatu wato abin da yake wajibi a kansa yanka na fidiya shi ne zai yanka akuya amma yana can maka ba yana kan hanya ba yana kan yi fari daga najeriya kafin ya tsara inda ba za a tashi ba sai cikin zulhijja ko kuma zulqa'ida a'a sai ya ji ta sai ya wannan sharadi sai zamanto mutum a can aikin haji wa sabatin idza raja ya kuma yi bakwai idan ya dawo gida idan ya dawo gida wannan idan ya rasa abin da zai yi an idan ya idan ya zamanto bai iya yin ukun ba ko ba zai iya yin azumin uku da bakwai din in ya dawo gida ba idan raja idan ya dawo idan ya wannan guda biyu kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya famanta mata bil umrati ila al hajj fa masta yasara min al hajj fa illam yajid fa siyamu thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum tilka asharatun kamila dhalika liman lam yakun ahluhu hadir al masjid wannan ga wanda ya zaman to ba mazauna makka ba ke ba mazauna makka ba wannan dole mutum ya yi su a jere ko wannan ko wannan wa fidiyatul jima'i fidiya kuma da mutum zai yi idan ya zamanto ya sadu da iyalinsa a matka madana zai ba da taguwa fa lam ji idan bai samu taguwa ba fa siyamun ka siyamu to zai yi azumi irin azumin da mai tamattu'i zai uku kwanakin aikin hajji a can wajen aikin hajji bakwai don ya dawo gida wa kadhalika al-hukmu fil badanati al-wajibati bil mubasharati haka na hukuncin yake wannan jima'i malam yi bayani haka nan jima'i ya yi bayani a kai to haka malam yake haka hukuncin yake na a ba da taguwa alwajibati wadda ta wajaba bil mubasharati idan ya zamanto mubashara ne ba bai yi jima'i ba amma ya yi mukaddimatul jima'a to mu mun jima'i har ya to mani ya fito wannan shi ma hukuncin sa hukuncin wanda ya jima'i an gane ko ba gane mun ba bai sadu da matar tasa amma sun yi wasa wasan da har ya to ya fitar da mani to shi ma hukuncinsa hukuncin zai yanka taguwa yake bil mubashara ce wa dalil fawati haka na wanda ya zamanto aikin hajji ya tsere masa wani ba mutum ya je nizar sautaki da ba mai kyau bace ya yi labbaik Allahumma labbaik da aka tare shi aka hana shi karasawa har aka gama aikin hajji wannan sai a ce mar fatahul hajji akwai jini a kansa shi ma jinin nasa zai yanka taguwa idan bai samu taguwa ba azumi uku aikin hajji a kwanakin aikin hajji uku idan ya dawo gida inda yake ce za a iya yin azumi bakwai idan ya dawo gida waye zai iya zai iya yin azumi uku a lokacin aikin hajji kila ya je sai da ya shiga makka sai zaman to sai aka tare a inda ake tare mutane haka yana cikin makka kuma yana cikin hirami ya riga amma ba ba su damar su shiga ba sai azumin ta guda uku an gane abin da yi sai eh, azumi guda uku yana nan bai karasa ba ne shi kenan ya san ba zai samu aikin hajji ko kuma yana nan yana gida yana gida ba tsare su aka yi ba bizin sarari lafiya sai kamu da rashin lafiya kuma rashin lafiya na sai aka kai shi asibiti haka ba zai iya yin aikin hajji ba sai azumi uku zai iya sai wa rashin lafiyar watakila karaya wani ya ce in yi ko bari ya iya da gina kare waye cikin sa zai iya daukar yunwa da ba wannan an ce rashin lafiya ba ya da mu cikin rashin lafiya da ba za ka mutum abinci ba wani lokaci karaya ce a wani lokaci ido ne ya zamanto idan sa ya zamanto ya kamu ya kamu amma kuma cikin sa zai iya yin azumi a babu matsala a ciki an ce rashin lafiya ba ya da mu cikin ba ko rashin lafiya za ka kasa yin azumi an bayyana abin da shi ne abin da yake saboda haka sai ya yi kuma lokaci ko ya zamanto yana da ciwon shuga shugar nasa ya tashi shi kuma shuga ana yi mar azumi ko azumi ma yana yana sassauta shi amma ba zai iya zuwa kuma ko ina ba dole likita sun ce sai ya zauna yana kallo arafa za ta wuce iya eh, wannan azumin lokacin da yake jinyar wannan rashin lafiyar tausa misali to shine malam yake wa danil fawati da jini wanda ake yi ake zubarwa saboda ba ake zubarwa dabba saboda hajji ya tsere masa imanin yake cewa ah, walmuhsiru walmuhsiru yalzamuhu damu wanda ya zamanto shi tare shi aka yi shi ne ihsar fa in muhsirtum amma sai sara min idan an tare su abokan gaba kamar misali a da abokan gaba za su iya tare su ko kuma mu dauka kamar yadda aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi sulhul hudaybiya gashi sun zo sun yi niyya sun yi labbaika sun zo kafaran maka suka ce ba za ku shiga ba kaga an hana su shiga kuma sun riga sun yi to me akan wannan yace yalzamuhu damu zai yanka shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbai kowa ya je yanka da ifradi ka tafi kai kaga ifradi bayan ka a kanka to wanda an tare ka an hana ka zuwa jike har tarewa saboda visa duk tarewa ne ko kuma bayan ka sauka wani dalili ya sa ko kuka yi fada da wani kaje ku kuma suna da doka suna da tsari sai suka kama ku suka je kai a kai ku sijin shi kenan a ga yin ihsan ba ka iya zuwa saboda haka to ne malam yace wal muhsiru wani abokan gaba ne suka tsayar da shi ko kuma doka ya karya wannan yalzamuhu damun haka Allah yake cewa sirtu mu sai mustaysara min al hadi Bai illam yajid idan bai samu ba wasu ya mu salafati ayyani sai azumin kwana uku ashir da ayyam kwana goma shi ne wannan kwana goma da suka gabata wani suka goma suke sarar yin hadi wannan mai jikin su yamu har da iya ne talatin suna shi Wa waman karrara mahzuran wannan kuma nan ya shiga wani babi babin shi ne bari yi bayaninsa mutum ne aka je kai ya sanya turare sai zaman tura na farko sai ya sanya turare ko ne ya sanya turare yana da zabi koye wannan koye wannan koye wannan cikin abubuwa guda uku bai yi ba bai yi ba bayan kwana ɗaya biyu uku sai kara sanya turare ga zai mai laifin da ya ko an gane yawwa ko kuma an ce karya fitar da abin nan da fitar da daura da jirgin jikinsa kamar yanke farce ko cire gashi ranar farko kawai sai ya ji kila ya yi sai kawai ya aske gashi ya ɗan wurin aske gashin bakinsa ko waɗansu abubuwan bayan kwana ɗaya biyu sai yau da kila bari ya zai gashin hamatarsa ko wani abin bayan wani lokaci kuma sai ji kai bari in aske misali ya aski ya maimaita aski wanda yin ɗaya akwai wannan hukuncin a kanka an fahimta to shine abin da malam bai bayani yau bayan Allah ya ma ya ce wa man karrara mahduran duk wanda ya maimaita Abin da aka hana shi ya yi a ayyukan aikin hajji sun yi waɗannan abubuwan guda tara da sun gabata min jinsin zaire katli saidi wato daga cikin abubuwan da ba farauta ba ba farauta yi ba fa kafaratin wahida zai kafara ne guda ɗaya da ya kafara guda ɗaya mutum ya ja ba turare ranar farko tunda zai zai zai gama da ya kafara ba sai ƙara mai mai kalifin ya ƙara mai mai kalifin har ya zama tun so uku to zai kafara ne guda ɗaya an gani an ga shi nan zai guda ɗaya ya yi aski kafara guda ɗaya ya sanya kaya ya fita kafara guda ɗaya waɗannan abubuwan zai kafara ne an gane abin da malamin ke wannan fuska ta farko ke su sai gaya maka fuska ta biyu ya ce illa an kuna qad fara anil awwali sai dai idan bayan ya aikata laifin ya yi kafara ya shafa turare sai je sai akuya sai sa aka yanka kaga ya gama wani sai kuma ya kara yin wani laifin an gani an bai shafa nan gini ko kuma ya ciyar da miskinai ya gama ciyar da miskinai kenan bayan kwana ɗaya biyu sai kara tafka wannan abin da to malam sai yake cewa fa inna alaihi sani kafarata to kaffara zai sake yi wa abu na biyu da yayi kaffara ta daban malam ya ce min gairi qatli ban banda farauta farauta idan mutum yayi farauta da yi kafara ba ya kara yin farauta bai yi kaffara bai kara yin farauta bai yi kaffara ba to waɗannan kowanne zaman kansa yake a farauta shine malam yake cewa min jinsi ghairi qatl saidi daga jinsin abinda ba kashe dabbar farauta ba misali ya je ya harbo barewa bayan kwana ɗaya biyu ga tsuntsu ya harbo kaga wannan wani abu ne daban bayan kwana ɗaya biyu wataƙila ya ga wataƙila jimina kama ya harbe to wannan kaga yana da abubuwa daban-daban guda uku ko kuma ya harbi barewa bayan kwana ɗaya biyu ya ƙara ganin wata barewa ya haife ta bayan kwana ɗaya biyu ya ƙara harbar barewa to kowace barewa tana da hukuncin ba kamar sanya turare ba ba kamar aski ko cire farce an bayyanta an bayyanta shi ne malam yake min gairi jinsi min jinsi gairi qatl sayyid amma idan ya zamanto bayan ya yi kafara to zai sake wata kafara an gane wannan na biyan na farko mutum ya yi laifi jinsin abu ne iri ɗaya ya yi aski ne rawan askin nan kansa ne a ko gabansa ne ko hamatarsa ko waye kaga sunansa ne aski ko kuma ya yanke farcensa da ya yanke na hannunsa sai ya ji na kafarsa wasu sun dame shi ya kare yanke na kafarsa sunan wannan abin ne yanke farce sai ya sa riga bayan ya sa riga bayan kwana ɗaya biyu in babbar riga ya sa ko jamfa ko mami daga baya ko sai kwana ɗaya biyu sai kara sa wannan rigar kaga yayi abin da aka hana shi ko ya rufe kansa misali duk wannan misali ya rufe kansa ɗaya daga cikin abubuwan ya rufe kansa ya sa hula kila zan na bukar ya sa a daga bayan kuma sai ga ya sha'awar irin wannan ban mayafin na larabawa sai ya ma ya rufe kansa an fahimta wannan duk rufe kai ne to in ka yi wannan jinsi ne iri daya saboda haka kafara daya kafara sai mutum ya yi wato ya yi aikata laifi irin jinsi ɗaya ne amma bayan ya yi ya yi kafara sai sake maimaitawa zai sake yin wata kafara an gane zai sake yin wata kafara sai zaman to farauta ya yi kowace farauta zaman kanta da kowace dabba da ya harba a lokacin farauta wannan dabbar zaman kanta ce saboda haka zai mata kamfara ta daba an gane to shine malam kuma ya kara fada sai ke jawa in fa'ala mahzuran idan ya zamanto ya aikata abinda aka hana shi a aiwatar an hana kaga cikin abubuwan da aka hana an hana mutum ya rufe kansa ko an hana mutum ya zama ya yanke harshensa an hana mutum ya aske gashinsa an hana mutum ya sanya rigarsa ko ya sanya riga an hana mutum ya sanya turari, an hana mutum ya yi jima'i an hana mutum ya yi mubashara an hana mutum ya zama ya daura aure ko a daura masa wanda zai zo shi ma bayani misali waɗannan duk an hana mutum har wajen abubuwa guda tara kaga waɗannan daban-daban ne kun fahimta daban da kowanne zaman kansa yake yanke farce ba shi ba ne aske gashi zaman kansa yake to malam sai yake ce maka wa man wa in fa'ala mahzuran idan ya aikata ɗaya daga cikin abubuwan da aka abu abin da aka hana shi min ajnasin amma a dangin abubuwa daban-daban yayin kifartansa da ka fara ya aske gashinsa bai kafara ya zai sanya turare bai kafara ba ya zai sanya kaya ɗin kafu bai kafara ba kaga abubuwa ne daban-daban kowanne daban yake shi ne malam yace min ajnasin daga dangungunan abubuwan da aka hana daban-daban bali kulli wahidin kafara kowanne ɗaya daga ciki kafara su zaman kansa kafarar wannan kafara ce mai zaman kansa an gane wannan guda nawa kenan muke da mutum ya yi laifi abinda aka hana shi jinsi iri ɗaya da yi kafara ba ya sake maimaitawa da yi kafara nawa kafara ɗaya mutum ya zamanto ya aikata abinda aka hana a aiwatar sai ya yi kafara sai kuma ya sake maimaita sai sake wata kafara mutum ya kashe dabba wadda ta zamanto ta farauta ce kowace dabba da ya yi farauta zaman kanta take zaman kanta take sai abu na uku wanda shine mutum ya zamanto ya yi wato ya yi abu wanda yake jinsi ne daban daban daban daban daban daban ba iri ɗaya ba sai zamanto kowane jinsi guda ɗaya yana da kafararsa yana da kafararsa malam ya faɗa kenan to malam sai ya maka bayani wani lokaci mutum zai zama to manta ne ko kuma Allah yana yafi abin da aka manta wani lokaci kuma da gangan mutum ne mutum da gangan ne ko wa ne kaga da yawanci da gangan cikin kunci shari'a ai Allah ya yafe maka ko bana la na, in sina aw akhtana na manta sai na aiwatar kaga Allah ya ce shikenan nayi baran kama ku ba aikin hajji ya al'amari ne yake shine malam yake maka wal halqu asti kai aski wat taqlimu ka yanke farata wal waqu mutum ya kusanci iyalinsa wa qatlu sayyidi mutum yayi farauta a lokacin yayi ihrami yastawi amduhu wa sahuhu gangancinsa da mantuwarsa yastawi sun daidaita babu bambanci kawai mutum ya manta kawai ya rigile dama jikin mukullin da yake gidansa akwai nalkata abin yanke barci ya fara kan inna lillahi wa inna ilaihi wallahi na manta abin nan ba bambanci manta kai akwai kafara akwai bidiya kuna ga shawara nan kana gani ka cire ka cire ka aji ko kuma kai ne ka tafi aikin hajji lifar ka saboda idan an sauko saboda yana ana yin askin da tsada biyar talatin biyar waye sai ka nan aji. to kuma dama akwai yawanci gashi kai gargasa ne kana da saurin fitowar gashi kila ko na wanda zai yawanci dame ka kana zuwa an je an abin nan ka sai ka manta ci kai baki mutum yi da ganganci ko mutum yi da mantuwa duk ɗaya ne hukuncin babu wani bambanci a kai masairul mahdurati amma in ka ɗauke asu yanke farce saduwa da kuma farauta guda nawa kenan muka ɗauke uku saura nawa saura biyar guda tara saura guda biyar da guda biyar kawai ka gani ba baka sani ba sai ka nemi aure cikin aikin hajji zai aure neman aure malami zai gani an hana ka neman aure ko an hana ka daura aure an hana ka daura maka aure duk waɗannan uku sun hana ba za ka nemi aure ba ba za a daura maka aure ba kuma ba za ka yi ma ka daura wani ba baka ba wannan kar wani ji aikin hajji ya yi mu muna cikin yau na daura musu auren wannan auren shirme ne shirme ga ku kanku abin nan ba ku birki Allah ku saboda Allah ya ce kanku waɗannan waɗannan su wani misali rufe kai malam bai ambace shi ba nan ko dan ya tufafi malam bai ambace shi ba nan ko sannan kuma idan ya zamanto ah, tasliyatul rasi mubashirin ah, ah, wannan aski da yanke farce saduwa da kashe dabba kashe dabba ko kuma ya zamanto um, ya zamanto mutum ya sa ɗinkakkun kaya a ga wannan malam ya muje to sai mutum ya zamanto mutum ya manta sai ya sa ɗinkakkun kaya ko kuma ya manta sai ya rufe kansa ya rufe ya rufe kansa ko kuma ya yi bacci bai sani ba sai ya rufe kansa in ga yi bacci ma sahu sai zama to ba da gangan ba tumanin yake cewa wasairul mahdurati sauran abin da aka hana ka aiwatar da su aikata su aikin hajji la shay'a fi sahwiha la shay'a fi idan da mantuwa kai to babu komai a kanka banda waɗancan wurin na farko aski yanke farce saduwa da iyali kake dabba farauta waɗannan guda hudun in mutum da gangan ko ba da gangan yi ba babu bambanci waɗannan abubuwan karki aski yanke farce ko yanke farcen ba ko da ko irin waɗanda suka saba yi ɗin nan ne haka wani yakin haji ka kan haka kawai farcen ya fito ko ɗan rabi ne sannan a shi kenan kawai ka je yanka Eh? eh irin wannan da haƙorin haka ta mutum ya ɗan ɓantara da haƙorin wala yana ɓantara sai ya wancan, ɗan gefe kaɗan ya fito coɗin da ya yanke in dai ya rabu da jikinsa sai a a babu a kuma sai a jaye wannan sai da shi ta ka hau mutum fidiya ta hau mutum da hannu ya yi ko da me ya yi ko da me yayi ko kuma da yana irin abin nan din yana son ya daidaita za akwai wannan abubuwan da aka dai da wuri ila za samu wani karfe ne sai je bari wannan farcen ya dan yi ya goge goge irin shigen ya zama yana da irin kaushi kaushin da ake samu a cikin nalkata abin da ake bayan yi nalkata ya akwai wani zane zane da ake dan goge saboda ya daidaita to sai zo ya gugguga ya gugguga sai abin ya ko ya samu sanfaifa bari mu amfani da sanfaifa ya zai samu sanfaifa ya dan gugguge abin nan din dan ya zama to da ya yanke farce ya rage ma'anar taklimin alfahari shine mutum ya zamanto ya rage akwai fidiya a kan wadda haka mutum zai kabba gaba abin ka shiga aikin hajji na ma ka yanki abinka ka abinka shi kenan sai ka shiga wannan mata ya hada da aiki irin masu ado da karshe da da haka su ne za su zama akwai matsala kan su ba mutum da wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam da akalla za a ga cewa bari mutum mutum wanda zai bi sunna sunan fitra bai kamata ya sati bai yanke farcen sa bai kamata ya sati bai rage gashin gaban sa bai rage bai zamanto gashin hamada duk waɗannan min sunan fitra ne da waɗanda suke yin saka jira ga ƴaƴan su faratan zaka zaka yau kai ya zamanto a koya musu tsari kan cewa juma'a na ɗaya daga cikin abubuwan shine yanke farce sai ga yara ba daɗin ba kyan gani wada makarantu lokacin da muka yi makarantar masu secondary school a primary school gashi sai an duk litinin sai an ke buɗe kanka a duba a gani kana wanki a baka wanki a bayan musamman da can misali a nasirar kana wanki a baka wanki a kayi sai ba kai sai ba duk sai an duba tana ce nuna kanta in mace ce ta yi kitso ko ba ta yi kitso ba kowane sati ana sa a ganta kitsanta yana nan inta bayan da ga yaran yanzu ba kitsan ba gyaran gashin ba waye ba waye ba abin abin da kai duk sai ga abubuwan sun tarwaye ke sa da an ga dan boko da gani kai wannan yayi bature dan boko ai abin da yasa ake nufi dan bokon da dan gaye shigarsa masha Allah Allah amma yanzu boko yanzu da yaro mu yana secondary school babu yanda za a yi da lokacin mu da muke secondary school akalla ba ka da kaya in ba ka da kaya yanda za ka rinka zuwa makaranta uniform biyu ne da shi ne mafi karanci kuma a lokacin mu mu lokacin da muke ke magana lokacin talauci sosai ke amma za ka yi kayan mu sun sha bula masha Allah bula ba akwai bula farare ne saboda da fararen kaya muke zuwa ko ba ka yadda ya zama toka kwana biyu uku kayan ka fiye yi dauɗa ba amma ka kalli yara rayu kalli yara rayu a kyan ga ya shiga makarantar baja-baja kuma guga wani lokaci in ka je ma ka dawo saboda kayi kamfa kamfa da kayan sai ga ka sake goge kayan saboda kar a samu spi da zaman zai sabi amma kayan ka bane gida wanda kake sawa ba ba kai kaya set uku ba gaba daya saboda talaucin wancan zamu amma kayan makaranta sai ake kula da su haka fito sosai abin ka gawa makaranta ya zame maka jiki sai zaman to duk inda za ka je ka saba waɗannan abubuwa hanyar da yaran ba guga ba waye Allah ne sai ba ki girman laifin na iyaye ne kafin na malamai saboda da malaman sun san iyaye za su damu abin nan da za su canza amma iyayen su ma ba su damu da abin nan kuma nan yake cewa lashe a fi samu a babu laifi ba wani abu da zaka bayar ba yanka ba ciyar da miskinai ba azumi idan ka yi mantuwa kan raguwar banda guda hudu aski yanke farce saduwa da kuma farauta malam ce wa kullu hadiyin dukkan hadaya da ka bayan au if'amin ko ciyarwa fa huwa li masakinil harami za ka bayar ne ga muskinan harami ya ke nufi a nan Ka an ka ciyar da miskinai ko guda shida ko ka ciyar da miskinai gwargwadon mudin da ya zamanto kayi aika aika a kai idan ya zamanto farauta idan ya zamanto jiwaye to su waɗanda miskinan ake nufi ana nufin miskinai da suke makka in ba miskinan makka bane ba zai ba kana can sai mutum ya ba ba daidai ba sai ji tunan ce da miskinai barin tura gida na da buhuna a ciyar da miskinai a abin nan ɗinsu ba kai ba sai dole miskinan sun zamanto na ina na makka an bayyanta sai miskinan makka ba mu fara shiga buyu a wani wannan duk gaba ɗaya ibadat ake kiransa karatu da ya zamanto tubus-tubus ke idan ko muka shiga mu'amalat daga ciniki aure da waɗannan abubuwan da ya zamanto lallai mutum ya koya wajibi ya koya amma da mutane suka fi kirkicewa a ciki ke wadda aka wannan shi ba tambaya na guda uku guda bakwai idan ya dawo zai yi su a jere ne tashin sa aka ce dalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjid da Allah ya riga ba idan kai mazaunin makka ne babu wannan akan dalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjid al-haram wannan idan ga babu akan sa dawo shi dawa babu akan sa babu akan sa shi mazaunin babu mazaunin mutum ana maganar tamattu'i dama shi mazaunin makka ana maganar tamattu'i ba ba yin ganganci ba shi dama mazaunin makka ne saboda aka babu wannan haka Allah ya ce liman lam yakun ahlu hadirin masjid wanda iyalansa ba mazaunin ba mazauna makka ba amma da iyalansa mazauna makka ne to shi wannan ba shi da matsala in yayi tamattu'i so dubu in yayi umra bakwai kafin a fara yin aikin hajji babu komai a kansa ba yanka a kansa ba azumi a kansa a ci alfarma na wanda aka wanda aka hana shi kai aikin hajji na azumin da yanka da zai ba shi da bai samu damar yin yankawa za ka iya yi bayan wani lokaci ka tura kudin makka a yi ma yanka ba lalle shi yanka ba lalle a kwanakin aikin hajji ba za ka iya tura kudin makka ko shi wannan shekarar ba je wacce shekarar yanka yi kawa ka ƙara tura wadanda za su tafi aikin hajji da ce gashi ana bi na hadaya sai taguwa a yanka mu yayi na'am sai ku ga daga murya in ne nesa dinan ba na jiyo ku na mutum ya shiga ihrami ya ji ciwo a ba zai yanka sai aka yi marmi sai ya yi mai a ba zai yanka ba a ina man ba wajen da gashi ne ba da kenan ya shiga sai zaman ya samu larura larurar nan misali sai ta sa har sai an taba gashi wannan akwai wannan yanka a kansa ai asalin ayar ma ta sauka ne wajen kan ka abu ibnu ujra lokacin da shi kwarkwata ce ta zaman kuma kwarkwata cuta ce ɗaya manzo Allah yake cewa kai na ga waɗannan wato kamar ƙwari na sun sun dame ka saboda ka je kai azumi uku aikin hajji bakwai in ka koma ko kai yanka wannan ayat ta sauka ne amman kana minkum maridan aw bihi adan bin ra'si fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk na'am wanda ya to zai dau niyya ya sa turare bayan niyya amma bai fara ka ba bai fara ka ba ku tunawa malamai e bayan ya daura harami a haramin ya shafa ko a jikinsa idan ya shafa a jikinsa akwai maganar waɗanda ba malikiya ba ka ce wannan wanda Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya fito zulul laifa na Aisha ta mulke shi da turare mai kaɗan mansu mai ƙanshi ne saboda haka sai zamanto suka ce to wannan ya halatta ma a yanke in kasa wanda zai zamanto ya bi ihramin ya shiga kan ihramin sai dai mutum ya wanka sannan kuma ya amma ba zai zamanto ya bar turaren a cikin sabon saboda turaren da ya tashi daga jikinsa ya dawo kan ihramin ihramin sa ya zamanto asar kenan an samar turare saboda haka sai su ce mar akwai fidiya a kan shi kenan ba zuwa aiki hajji kenan biya Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora Allah ya gafarta mana zunuban Allah ya taimake mu kanmu duk waɗanda ake takura musu a duk inda suke a duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo musu agaji kamar yan uwan mu wanda suke razza da har yanzu labarai an rufe gaba ɗaya an daina nuna mana amma kuma abin kullun karuwa yake ba ci ba yayi ba Allah ya subhanahu wa ta'ala ya kwace su yanayin da muke ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara mu waɗanda suke sa waɗanda suke nufin mu da wato munan nufi Allah subhanahu wataala ya mayar musu da kawunan su kaidin kawunan su Allah ya ba mu shugabanni na gari Allah subhanahu wataala da za su cutar da mu Allah karka ba su iko a kanmu Allah ka tankwabe abin a hannun su in suna da shi in kuma ba su da shi Allah karka ba su Allah subhanahu wataala ka ba magatan mu kuma wai na yasa من كل من كل من اللهم صل على محمد وعلى آل محمد haka mai gara da ma ta yau bari kana musulun na nan irin kan warta na da yawa yake da kahiyar muni da yake da mai tsakon